shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani a yi sauraro lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ha'a. Ya na ranka a imauce. To ba dole shiga na imauce ba yanzu dai ina yaran nan suke. Ina yaran nan suke. Suna cikin gida. To cikin gida suka shiga me suka je aikin su kika yi? Eh suna nan gurin dan matar dan Rini. Menene ya faru kuma? Ai ke dai baki sani ba yanzu nan na je na sake samun wanzan muka sake rige um, magana da shi wanzan fa shi fa hankalinsa ya tashi wallahi ni dai ba na son ki jawo mun matsala dan Allah da Annabi wannan uwa ne. Aba uwa ne. ki taimaka mun mana saboda kina ganin da halin da ai ayi cikin kin wannan wani da ban san ki kina canja ban san ki da haka ba ka bai yake mun sai amma wani akan auren da kin tubure to mallan yanzu canza magana biyu ne au shi ta ka shigo a rikirkice dama wanzan ne rikirkita ka shine ni ma fake so ka ruda ni ah, to ba dole rikirkice ba mutumin nan kina gani fa cewa fa in dai ba ba wannan ba zan zan gani fa tam din nan fa ka san halin ba abin da zaka gani sai alheri kina gani yanzu na ce masa zan bashi yar wajen annan nawa wannan sani wannan yaso nan batula in na ce zan bashi ita to kina gani yanzu ya ce shi ma shi bai yadda ba shi ga to dama ya za a iya karbe ta bayan ka ta kaunan ma baka ba a ba to yanzu da kace kace ka ba da ita ita yarinyar ta yadda ko kuma iyayenta sun sani da zaka je ka ba da yan mutane ba tare da sanin su ba to ya ta ce wani in na bayar ma ai ban yi laifi ba ah to baka isa da taka kuma zaka isa da yar wani ai ba zai yiwu ba Zan je kika da kirkita ni uwa ne ya kin bani haɗin kai kin samu kin lallaɓa yarinyar nan ba shi shi kenan ba amma yanzu wallahi ba zan lallaɓa ta akan auren dole ba ba zan ba da yarinya ta ita ma ba san shi take me na sama ya ci ya za a yin haɗa ta da wanzan me na sama ya ci balle ba na ƙasa fi sabilillahi fa ni ba zan amince da wannan auren ba kuma da kai fa aka zauna aka ce za a ba a dan rimi Shi ne yanzu zaka zo ka firgice mu ka ce ya tsorata ka ce mun ya rikita ka dan ya ganka dama a tsorata shi ya saka duk yazo yake ta tsorata ka ni ma nan ka zo kana so ka tada min hankali a wani ke kin san halin wasu wanzaman kuwa kina gari fa mutumin da ya ce mu ce mu fa zan gani fa ba abin da zaka gani dama ganin ka ya a firgice dole ya dinga tsorata ka yana cewa zaka gani amma in sha Allahu ba abin da za ka gani to yanzu ni yanzu kin ji ko abin da zan gaya miki yanzu kin ga yana yana jira na kofar gida ya ce in tura masa ita su je su gana tunda kin ga gwara je ya gani to su magana da shi idan tana ya tabbatar cewa in tana son sa amma ba ta son sa shikenan sai ya hakura me su gana ni fa ba zan bar yarinyar nan ta fita ba kaga ni ba zai yiwu ma sai in dauke rena an je in samu dan rimi magana da shi dan ba zai yiwu ba ni ban yadda ba a ah, wani na zaki je kuma kin taba ga jin mace ta tafi ta tafi ta neman ta mun ah, ta neman ta ni ba taba yin gaddama da kai ba amma wannan karan ni dai akan auren yarinyar nan ba zan yadda ba da wannan tunda shi dan rimin tunda duk shi ya hada mu a garin nan sai mu je mu same shi mu mai magana akan ba za mu ba da yarinyar nan ba amma ni naga wannan jaraba haka to shi ya dawo mutane akan dole sai an bashi ya haka ake rayuwa fi sabilillahi wani ni abin da nake so dan Allah dan annabi ki rufa mun asiri ki fitar da ni daga cikin wannan masifa da na shiga ciki dan Allah dai ya fitar da kai ranki daɗe ai na ce bari in ƙara so na ji gida ya ruge ya karaɗe da cewa Allah ya taimaki Fulani wai za ta bar gari za ta koma masarauta tar mazugar. To Fulani a yi haka in kin tafi ina muka dosa kuma in kika tafi ma mm, ranki Da ai kin bar wa bagarawa sarautar nan ke da kike da jigo da gida a ba Fulani a duba lamarin nan. Kudan da me yayi saura? Me yayi saura da muke da shi a birnin Dala? in na ce kawai ta rai. Akwai to innan ma ai ji an ce za ki tafi da ita ranki. Ina nan ma na yi shiri zan ɗauke inna za mu tafi masarautar mazugal ko hankalinta ya kwanta. A ranki daɗe. ke wannan lamari ki jingine shi a gefe saboda ke ce gidan nan kuma ko ma waye ya zama sarki ai ke ce gidan nan kina fa da gado a gidan nan to me kudin da gadan mai gadan mai wanda ma ya zo ya kafa gidan ya mutu to amma nan ki daɗe yanzu ana fama da tararrabin yarima ina yarima zai bullo kuma ki daɗe ki zo da wannan lamarin ina za mu saka To su ba sa ta yarima gaba ki ɗaya mutanen gidan nan waɗanda suka janyo wannan abin ya faru sai ta naɗin sarauta ƙwagwarawa suke yi. Ki duba tsabar takaici da munafunci da ƙulle-ƙulle da aka ringa yi aka ƙi saka mu a cikin harkar nan. sai da ta zo ta kwaɓe wai aka zo aka ɗauko ƙafa wai ake gaya min wai in je in zauna man da wani ɓangare na masu naɗin sarautar nan wai in gani ko za a janye wannan sarautar me kudan da ya za a janye bayan wannan yaron ciroma shi ne a hmm. aba'isun wannan hmm. haukan da ya ringa yi da wannan mara kunyan matar tasa ina takaicin abin da ciro mai jawo tana bi guri guri a gidan nan tana zagin mutane ai su ne da sarauta sarki Okashi ya mutu to Allah ya yi wa sarki Okashi su, Allah ya sa yana gidan aljanna su kuma gashi nan abin da ya same su kafin su karasa innatan da lokacin ta bi ba to ai ranki dade fulani wai bahaushe ya ce ba girin girin bace mai ai babu inda sarautar tasu za ta je tana nan dai a nan gidan dai gidan nan ne wani irin zatta kike mai kudin da koke ma kanki ya kwance ne irin ba kai na ne ya kwance ba ni na riga na san Allah ba zai bar mu haka ba ne kuma Yarima zai dawo kuma wannan sarauta kowa yake ta yi ban da mu da muke cikin wannan tashin to adi inda mu shiga mu ta gaya wa Allah muna nafulfuli da sujjada muna gaya wa Allah ya bayyana mana ai Allah maji roƙo ne inna Allah sami'ud addu'a yanzu mai kudan danki dubi dan maji da ciro mai yadda suka haɗa kai suka yi kutun gwila hmm. sarautar nan ta bar gidan nan sau hudu fa sau hudu fa tana birnin dala amma yanzu a ce wai wai wasu waye bagwarawa mutanen da ba hankali ne da su ba ina fa suke da ya za a mulki mutanen garin nan talakawa suna cikin tashin hankali ga bajin yari ni kin san ma ne ko kuma wai wane ne a rasa wane ne za a dauko ni amma sunan shi ke Nasiru yake ko na shi turo ma da ya kwantar da hankalinsa a hankula za a karbo sarautar nan a bashi to shi ma dan majan fa amma tun ba abin ne kashe ba Allah ya masa rahama shi ma ni da ya ringa magana sarautar nan ya je ya ringa hauka yana rashin mutunci gashi na ta kare masa da shi da wannan mara kunyan matar tasa eh. ai ma na ce za su ga karshen Yai ba gurin ba te mai in ji bahaushe bi kudan dan Allah ya ji kan galadima ba dan ya mutu ba da yana garin nan da duk wannan abin da bai faru maza zaki ce ai maza ne wajen yakin can da aka yi fa aka samu nasara. Amma kin ga ciro ma kin ga dan maji waɗannan munafukan guda biyu. Haka suke. To gashi nan su karshen ta sai dai ma a kore su ma daga daga gidan sarautar nan. Gara ma mu za a ga cikin da gidan mu. Ranki dade ai ko mace te gulma da munafinci na dan maji da ciro ma ai sai dai a shafa mata lahawa. Ni in na zan ɗauka in tararrabe ta mu tafi birnin mu tafi mu mazugar mu je mu addu'a Allah ya bayyana ma. Na ga nan gidan ba su ma da yadda za a yi. magana ranki da dai Su mai da hankali a yi addu'a Allah ya bayyana ma. Eh, kowa ta nadin ma sarauta yake. Wai abin ma ta kai wai da kan gidan nan wai da barori wai suna nan wai suna munna wai zuwa su samfa da a wajen wannan wanda aka naɗa na bagwara wannan. Mm, wai suna ta munafunci. ni da jakadiya sahura ta zo ta ce wani wai an yi bune bune kin san ta da soki burutsu a'a ba soki burutsu bane a basu yana wannan jahilcin batun tun zamanin yaushe aka daina to ai dai in dai ita da da da, da laliya da da jakadiya suna nan. Jakadiya tana cikin kanta kamar ya wata na neman fada a gurin waɗancan bagwara wai bagwara sunan ma ba da. Shi na ta zo tana za za su ga yadda za su kare abin da za su ci a gidan da su ya gagare su. amma zai girka kuma za mu bar birnin da za mu tafi masarautar Babu inda za mu ranki daɗe ba za ki. Allah sai Allah ya bayyana yarima. Insha Allah amma kina nan anan. Kai mu dafa. yo ka san me yasa na kira ka wannan guri ah, yo kai haka ake yi saboda Allah na kawo ka gida ka zo ka rafke sai aike nake ka zo ka ki ka zo haka za mu da kai madafa wallahi baba ba haka bane wallahi to ya ne ai baba baki yin tambaye ne ba da akwai labarin ka ba na san baki tambaye ko kina san ayo wani labari madafa mun na san rashin mutunci wallahi baba ya ake ciki da ɗan majan akwai wani labari a ƙasa ne ka san fa ba kawo ka ne ka zauna ba kawo ka ne gidan nan saboda ka haɗa mun abubuwan da nake nema menene a ƙasa ya batun sarauta rana ai na zo ba ka na. wallahi baba ya ɓoye ne a cikin wani ɗakin ne ce kan na kan na fito kamar yaya cewa ya kawai kan na fito ban gane ka ka fito mun ba na son rashin mutunci ban na son rashin albarka da na kawo ka ya muka ga ya mun yadda muka yi cewa kika faɗa mun cewa kika dai ai in zauna a wajen shi to duk wasu abubuwa in kin zo ina faɗa miki to to ai hana ni fitowa yi ka taɓa zuwa ka ga to ai babu hana da na ɗaya dala dakata da na turo a kira ka me yasa baka zo ba to ai cewa ya kanna sake in zo wajen ki wai bai ma da ke wai ma dai gaba ɗaya in ji ɗan mada eh da kyau ina jan ka sai aka yi me kuma Ah. To, kin gani yanzu? Yanzu tsaya, eh. ya batun sarauta. Ranar na zo na karɓa, yau ma so nake na karɓa ya kake gani, ka ji wani motsi a gida. Eh to, ranar dai na ga mai girma Roma ya zo. To. Sun haɗe shi da, ina shi da ɗan malam ne dai. Eh. Suna, yana ta mai faɗa suna ta faɗa eh, cacen baki da tsakaninsu. To, wai ne. To, su suka san dai me suke cewa, da ni ban tsaya na saurari su koma can baya ne dai zama na. wa ce ka koma ba ka ga rashin albarkar ta ka maɗa ba me na ce in ana magana ka je ka kafa kunnan kaka na ce ko ba haka ba in ka ga dama ka je ka rinka kaiwa kana wucewa me amfanin ka yanzu ka mu asara abin da aka faɗa kenan haba mun dafa da Allah wani haƙuri Ka ka ake yin aiki? ya haƙuri ba da Allah to daga nan sai me kuma yawa to to kin ga dai daga nan dai ban san kuma me ya faru bayan nan ba gaskiya ni daya dala da ka ta tsaya magana sarauta nake maka me ake ciki ka ji alamun cewa dan majan ne ko ciro ma eh to ranar nan na ji suna tattaunawa da matan shi akan abun amma dai ni ban tsaya na ji abin da suke cewa ba gaskiya billahi azimi na kwada ma mari mu dafa ni za ka maida walan kewluwa kana magana kana baka san me ake faɗe ba me amfanin ka billahi azimi tafiya zan yi da kai tunda baka da wani amfani asara na dauka kenan ba haka bane ba abin da na dauke ka kenan kai da na kaka na ce karkarin abinci ko mun al'amuran da ake yi yi mu dafa dama ashe ba ka da mutunci wallahi ba ka wani baba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ni yanzu bayanin da nake so in samu duk ba abin da na samu a hannunka to ina jin ka sai aka yi mai kuma yawa kuma ran nan ma na ga wata mata ta zo wajen dan mayan to shi ma dai yaushe eh, me ta zo yi ka san ta ban taba ganin ta ba ya ya yanayin ta yake eto eh, wata ila ma kin ta yana kwatanta ta sai ganta wata ƴar tabo mu wata wata ƴar to ƴar doguwa ƴar ita ba doguwa wata ita ba da gajeriya ba ta ta tsakiya eh ta da idanu haka to ni dai ban san sunan ta ba amma dai ban taba ganin ta ba ma eh. amma tabbas na ga sun yi magana me suka ce ana to ai babu ban tsana je sai na shi ma in je ban tsana je suka ce wa inna ilaihi raji'una cewa in bar wajen tsakanin ni da kai da Allah saka mu wallahi madafa wallahi na dauko asara masifa dai da asara na ɗauko a nan gurin wallahi da Allah ji ka Allah ya sauke asararre da ka zo zo nan ka gaya mai zan zo ɗauki ka gobe ba abun arzikin da kake barin je can gurin na tsara Allah ya shirya ka wallahi na lillahi wa inna ilaihi wannan asara nawa na kawo ka saboda in ji abin da yake kaiwa da komowa amma ashe ashe masifa na ɗauka